Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo a mitoci 1725 da kuma 60. Masu saurara mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke kumasi a kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. bayan labaran duniya za ku ji yadda rashin gudanar da ayyukan gwamnati ya shafi tattalin arzikin ƙasa da kuma yadda zai iya shafar 'yan siyasa a nan amurka salihu garba zai shigo da shirin da rashin ta yi shirin da ke tada tsimin jama'a kan harkokin tattalin arziki kamar yadda muka saba kowace ranar litinin za ku ji muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun najeriya a ƙarshen mako sai kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar rundunar sojan kasar afghanistan ta kawo ƙarshen samamin da 'yan bindiga suka kai da yammacin jiya lahadi a kan wani otal da ake kira intercontinental a birnin kabul wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama da raunata wasu mutane ciki har da 'yan kasashen waje goma sha hudu 'yan jarida a afghanistan sun da suka kai ziyara a inda aka kai harin ajiya lahadi sun faɗa a kafar sada zumunta cewa sun ga gawarwaki da dama a cikin otal ɗin gidan talabijin mafi girma a ƙasar afghanistan tolo news ya ambaci sahihan majiyoyin jami'an tsaro na faɗin cewa harin ya kashe mutane akalla 43 kamfanin jiragen sama na kam ya ce ma'aikatansa su goma sun mutu a cikin wannan harin da 'yan bindigan suka kai ciki har da matukan jiragen sama su biyar rahotanni sun ce 'yan kasar venezuela guda biyu da 'yan kasar ukraine guda shida suna cikin waɗanda wannan harin ya ritsa da su wani samame ya ɗauki tsawon awa goma sha hudu lokacin da maharan su shida suka tarwatsa kansu ko kuma sojojin afghanistan suka harbe su babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadahi da wannan harin kana ya miƙa ta'aziyyarsa ga iyalan waɗanda wannan harin ya ritsa da su sarki abdullah na jordan ya bayyana damuwarsa game da shawarar amurka ta yanke wato wanda ta yanke shawarar cewa ta amince da birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila sarkin ya bayyana wannan damuwa yayin da yake tattaunawa da mataimakin shugaban amurka mike pence yayin da ya yada zango na biyu a ziyarar kwanaki hudu a gabas da tsakiya pence ya faɗa cewa kasashe biyu suna saba ma juna kuma su fahimci juna a kan wannan shawara mai tsarkakiya da amurka ta sanar a wancan wata ya ce galibin abokai za su iya saba ma juna kuma su fahimci juna a kan wannan batu na birnin kudus mun yarda akwai buƙatar duk bangarori su koma a kan teburin tattaunawa ina fatar ina kuma na nuna masa sha'awarmu na sake ta da injin din shirin samun zaman lafiya in ji pence yayin da yake ganawa da manema labarai sarkin jordan ya faɗa wa mataimakin shugaban cewa hanya ɗaya na magance rikicin isra'ila da falasɗinu ita ce raba yankin biyu don haka gabashin birnin kudus ya zama babban birnin falasɗinu a nan gaba ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka kuma ɗan jam'iyyar republican mitch mcconnell ya shirya kada ƙuri'a a yau litinin a ranar wato da ranar kenan na kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnatin amurka wakilan majalisar dokoki za su kada ƙuri'a ne a kan tallafawa ma'aikatan gwamnati zuwa akalla makonni uku nan gaba shugabannin bangarorin biyu na majalisar sun kwashe dukkan ranar lahadi jiya suna ganawa kuma suna tattaunawa akan hanyar kawo ƙarshen takaddama akan bakin haure yayin da wanda ya yi sanadin rufe ma'aikatan gwamnatin sai dai ba a tantance irin ci gaba da ake samu a tattaunawar ba tun da farko jiya lahadi ne wakiliyar jihar mai. da ake kira Susan Collins mai sassaucin ra'ayi 'yar jam'iyyar Republican ta ce akwai wakilai takwarorin aikinta 22 da suka himmantu wurin warware wannan matsalar. Majalisar ta tabbatar da kasafin kudin gudanar da ayyukan gwamnati a ƙarshen makon jiya amma 'yan jam'iyyar democrat a majalisar sun ki amincewa da kasafin kuɗin kuma suna buƙatar a kare bakin haure da aka shigo da su amurka tun suna ƙanana ba bisa ka'ida ba da ake kiransu dreamers su kuwa ɓangaren jam'iyyar republican sun ce ba za su tattauna akan wannan batun bakin hauren ba sai gwamnati ta fara aiki kwana ɗaya bayan bukin shekara guda na tunawa da gangami da mata suka yi a nan amurka dubban mutane sun yi maci na nuna goyon baya irin ta 'yan uwantaka na wannan bukin da aka yi a jiya lahadi a duk faɗin turai da ƙasar australia an fara wani taron gangami mai take iko ga zaɓuka a las vegas a jihar nevada da safiyar jiya lahadi inda 'yan fafutuka da wakilan majalisun ƙasar ake sarin za su yi jawabai wanda zai mai da hankali akan rajistan yin zaɓe sa'o'i kafin taro dubban mata sun yi maci a biranen london da paris da sydney da wasu birane na turai da kuma australia don nuna goyon baya ga wannan gangamin da aka gudanar a nan amurka wanda galibin tarukan ke bayyana adawa ga manufofin gwamnatin shugaba donald trump a can kasar girka kuma dubban 'yan kasar dauke da tutoci sun gudanar da wata zanga-zanga a thessalonica a jiya lahadi suna kira ga ƙasar girka kada ta yarda ta sake macedonia a matsayin sunan lardin arewacin ƙasar labaran duniya kenan kuka saurara. To da bari mu faro takon a nan Amurka inda ayyukan gwamnati suka tsaya a sakamakon gaza cimma matsaya da amincewa da kudin gudanar da ayyukan da majalisar dattijan kasa ta yi. A cikin hiranmu da shi kan wannan batu Kabir Isa ji kamshi wani dan Najeriya da ke zaune a jihar nan ta Maryland ya bayyana abin da ya janyo rashin cimma matsaya da amincewa da kudin gudanar da ayyukan gwamnati. Yana son cikin kasafin da yake son ya ba su wanda aiki da kuma su ba shi kai. ya kasance an yi wannan katanga da yake magana wata shafi kudancin amurka domin a hana wasu bakin haure shigo a kasan nan ta bayan gida da su kuma daga bangaren majalisa suna ganin cewar ya kamata idan dai za a yi wannan abubuwa din duk da ke akwai kuɗi masu za a kashe a wannan fanni din to sai kuma an sanya waɗanda yaran da iyayen suka kawo su nan suna ƙanana a su wajen dubu ɗari takwas yanzu haka suna son a sa su san matsayinsu saboda zuwa watan uku na wannan shekara din idan ba a wani abu a kansu ba to su ma suna maharabtattun baki gwamnatin Trump za ta iya kore su to su kuma bangaren Democrat suna ganin cewa hakan bai kamata ba to shi ake ta wannan darga-darga kuma akwai batutuwan da suka shibanci kiwon lafiya akwai abubuwan da ita gwamnatin ba ta yadda da su ba su kuma sa su ma ba su yadda ba to abin sai zama kamar siyasa tsakanin Democrat da Republican ta gefe guda kuma daga fadar White House abin da ya kawo wannan yanayi ake ta wannan darga-darga To yaya wannan zai shafi waɗanda ba ma'aikatan gwamnati ba kuma ya illarsa ma ga tattalin arzikin ƙasa? A illa tattalin arzikin ƙasa kamar yadda na ji a kafofin sadarwa daban-daban ya zuwa jiya kaɗai an yi asara kamar ta biliyan shida, dala biliyan shida. Saboda kin san akwai ayyukan da misali ba za a samu a yi su ba. Kuma ta fuskar ma'aikata ma'aikatan da suke ba aikin bai zama dole ba su ma ba za su je aiki ba a misali wanda ake cewa yan kwangila haka ba za su je aiki ba sannan kuma wa'anda aikin na sai zama dole kin ga dole mai wasu an samu wasu wa'anda za su taimaka a aiki din gaba sa wasu abubuwan da ake samun haraji kila su ma ba za a samu ba za a samu su ba ta haka yake shafan tattalin arzikin kasa to waɗanda ba za su iya zuwa aiki ba sabili da wannan yanayin idan suka koma aikin za a biya su ko kuma ba za a biya su ba. Eh a danganta da irin aikin da kake idan misali aikin ka zama kamar wanda yake aka ɗauka aiki na dindindin misali amma saboda aikin naka ba wai ya zama dole bane ba to bisa abin da muka sani daga baya ana biyan mutane amma kamar wanda yake dan kwangila ne wanda yake dama ana tatsa kuɗi ne a ba da wata hukuma ta bashi kuɗi shi kuma a ba wani kamfani da ya shi wani aikin sai zama dole ba galibi idan hakan ya faru tunda ba ta wata wani haƙƙi ita ce a bangaren aikin gwamnati ba a ba su komai gaskiya ko da an koma aiki da. Yawa wato inda za a yi zaɓe gobe ya zai shafi jam'iyyun siyasa ko kuma waɗanda suke matsayin siyasa a halin yanzu. A yanzu haka mai nake faɗa gire ana ta ana nuna yatsa tsakanin su 'yan Democrat da Republican. Abin da ke yanzu dai su alƙalai masu yin zaɓe a misali ƙarshen wannan shekarar da za a yi na wa'adin da su amurka mm. dokoki suka yi su mm. za ta yanke hukunci yanzu misali an tsaya tsakanin democrat suna zargin republican kan cewar su ne ba son aiwatar da wannan abin da ake yi su kuma democrat suna zargin republican democrat suna zargin fada white house wasu suna zargin shugaba trump saboda haka yanzu dai su masu kada ƙuri'a wa'anda abin ya shafa su ne za su yanke hukunci laifin ya tabbata akan duka bangarorin guda biyu amma zaɓe shi zai tabbatar da inda aka dosa misali. kabiru isa kamshi kenan to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Haka yake yanzu kuma ga Salihu Garba da shirinmu na gaba. Daga nan birnin Washington DC ne Salihu Garba ke muku maraba da shirin da rashin ta yi. Kamar yadda wasunku suka sani, wannan shirin yana wayar da kan jama'a ne akan tattalin arziki da shirin horas da mutane a kan sana'o'i domin samun abin dogaro da kai shirin na bin jihohi da zumar faɗakar da jama'a irin horon da za su samu a ko'ina ake bayar da shi to yau shirin zai fara ne daga kwantagora a jihar nejan najeriya garin da ya kasance mahaifa ga gwamnan jihar alhaji abubakar sani bello tun da ya kafin ya zama gwamna mahaifinsa kanar sani bello tsohon gwamnan jihar kano ya kafa wata cibiyar koyar da matasa a garin nasa kan sana'o'i daban-daban. Wakilin muryar Amurka da ke mina Mustapha Nasiru Batsari ya yi tattaki zuwa garin Kwantagora inda ya firar da babban daraktan cibiyar kafin ya zanta da wasu ɗaliban da ya tarar. Ga yadda hirar tasu ta kasance. Uh, sunana Zakari Kani. Uh, ni ne director general na sani bello foundation kwantagora um, sani bello foundation an kafa shi ne a shekara uh, 2011 shekara 2011 uh, dalili da ya sa da aka kafa makarantar nan shine shi ciyaman namu ya duba cewa yara da yawa suna zagaya gari ba ayyukan yi to ana neman aiki yaro mai gama ko digiri ko secondary bai samu aikin yi ba shi yasa ya kafa wannan don da koya musu aiki yadda za su su tallafa ma kansu su tallafa ma waɗansu to shi yasa ya kafa makarantar nan a nan makarantar ana koyar da uh, catering and hospitality kamar yadda ana koyawa yara inda za a yi dafe-dafe iri-iri both national and intercontinental akwai fashion designing irin ɗinkin turawa da na namu na gargajiya duka ana koya musu akwai ict kamar computer engineering computer appreciation programming and networking da ire-iren nan computer ana koya musu duka then akwai animal production that is irin um, koyon aikin noma kamar poultry da kiwon kaji uh, kifi uh, zomaye yanzu ma har mun fara kiwon uh, snails don kodi ko irin manya-manyan nan mm. don mun gan cewa ko ta abuja din nan ana zuwa nema oh. so yanzu muna kiwon su kuma nan muna amfani da greenhouse irin noman uh, all round the year ba wai sai ana an fara ruwa bane ake noman duka muna da greenhouse inda muke tumatiri da sauran muna noman rani a greenhouse so duk wannan muna koya ma yara a shekara uh, ah, 21 mun yi graduating yara uh, ah, 68 mata 40 maza 28 uh, uh, shekara 2012 mun graduating yara 99 that is 89 ko 99 eh, mata 46 89 ok 89 89 ne uh, mata 46 maza 43 no. dan shekara 2013 mun yi graduating yara 116 to nan kuma mata 65 maza 51 dan shekara 2014 mun yi graduating yara 123 mata 80 ne ko 84 84 da maza 39 and then shekara ashirin muna da mai graduating 138 dubu eh, ɗari da eh, talatin hmm. nan mun samu mata 75 da biyar maza hamsin da eh mata sittin da uku hmm. eh, shekara ashirin muna da yara ɗari da arba'in hmm. nan mata 85 then maza 60 kuma wannan shekaran kuma shekara 27 muna da yara 115 and then a cikinsu akwai yara 72 mata then maza 53 e, eh, a, a, a takaice dai yanzu total din mun samu kusa 800 da hudu 804 mata 468 maza 337 and then banda kaman special students special cases kaman irin guragun nan yauwa yara mutane da suka kasa duk suna nan duka an aka sa su duka da special programs kaman da muke wa sojoji yan sanda civil defense muka organizing special program musu dukkan yanzu da ya ta kashe za su wuce dubu mutane dubu yara ah, mutane dubu da suka yi graduation daga makarantan in Allah ya yarda kuma shekara mai zuwa za mu sake ɗaukar yara very soon form namu ya fito yanzu inda muke maka magana wanda za mu ɗauki yara a gaba kamar eh, bincike da muka ya nuna cewa ba wani kuɗi ake an saba ma a ah, wani ƙarin haske za ka yi mana akan wannan eh lokacin da shi chairman namu ya establish makarantar nan ana yin shi ne yaro ba zai biya ko kwabo ba duk ana yi musu free ne komai ka gama baka biya ko kobo ba and then sai muka yi discovering cewa yaran nan da suke zuwa ba su serious sai gan yaro zai program na wata shida ko wata tara in ya zo wata daya ba zai sake zuwa ba sai kusa graduating to shine muka introducing idea na yaro ya zama committed at least in kana da dan kobo a ciki wannan abun za ka san cewa eh kai ma eh, wani abu shine aka introducing kuma kuɗin nan ma da suke biya ba wai an amfani da sha koyi na bane shi ne ake ɗinka musu kamar uniform overall da registration forms ake printing kawai abin suke yi kenan so abin kyauta ne kawai mun zagaya duka ai na je kaduna mun gani irin wannan ana 3 months program sai gani ai charging din mutum 76,000 naira mm. a lagos 120,000 naira amma nan na suke biya ba su biyan komi just to a sa zai su zama committed to program din ne kawai shi yasa ake karɓa musu kuɗin nan to amma wasu za su mamaki menene kuke so wani guri kuke so ku cimmawa ne da kuke wannan kokari haka tsakanin jama'a ciyaman namu burin shi shine a tallafa ma mutanen community din mutanen kwantagora su samu abin yi ma kansu su taimake waɗansu su yi establishing business na kansu su yi employing waɗansu su ma su samu abin da za ci ba wai su yi depending on government ko on, on anybody ba don dai kowa ya samu nashi na yi na samu na kwabbai nashi ya ci gaba da rayuwa to yanzu ran kai dai wani kalubale kuke fuskanta musamman daga su waɗanda kuke ma wannan aiki ko wato kuke koyar da su eh kalubalen da muke musu shine muna so duk yaro da ya biyo ta nan in ya samu yan kuɗin nan da ake bashi a tabbatar cewa ya yi amfani da shi yadda ya yi kamata ya yi business ɗin ya tabbatar kuma kuɗin da aka bashi ya dawo da shi don da waɗansu kuma su samu bayan kun koyar da mutane kuna ba su rance kuma su yi kasuwanci muna ba su kuɗi muna ba su rance kuɗi duka depends on abin da mutum zai yi kamar yanzu za ka yi fashion designing akwai za ka samu ba ku kuɗi na eh, machine da maybe generator kudin store a bar kudi da ake basu at least the lowest kudi da ake basu is 150,000 naira bayan mutum ya yi training baya ka gama training in an baka an yi expecting cewa ka yi using nashi don ka dinga biya kaɗan kaɗan har ka gama biya so duk wanda ka bashi kudin nan ya tabbatar ya kokarta ya biya kudin nan don masu zuwa daga baya su masu samu wato challenges din shine wasu ba su son biya ke waɗansu ba su son biya ana ba su kuɗin na ya shiga hannunsu eh. sai dai labari kuma ka fara haka buri mai gidanmu ba zai cika ba saboda burin shi shine ko yana da rai ko bai da rai foundation sani bello foundation ya zamana ya ci gaba madalla a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji ya kai mu ku sake jinmu da wani sabon shirin. a madadin da waɗanda kuka ji murayinsu da solomon abu da chobahiro diodone da suka cira mana sauti ne salo garba ke maku fatan alheri ku kasance lafiya To a gaida Malam Salihu sai kuma sharhin jaridun Najeriya ga baban gida Jibril. za mu fara shirin ne da jaridar da nation da ɗaya daga cikin manyan labaran jaridan ke cewa ya zaka wasu jihohi goma sha shida daga cikin jihohi talatin da shida na najeriya sun amince a samar da wani yanki a jihohinsu domin makiyaya ministan aikin gona chief audu oge shine ya sanar da hakan yayin da kuma wasu jihohin ake sa ran za a sa su a cikin jihohin da za su samar da wasu filaye domin amfanin makiyaya wannan dai in ji ministan zai taimaka gaya wajen kawo kawo ƙarshen fadace-fadace tsakanin makiyaya da kuma manoma daga nan kuma sai jaridar leadership inda daya daga cikin manyan labaran jaridar ke cewa da kyar ne idan 'yan najeriya da ke zaune a kasashen ƙetare za su samu sukunin gudanar da zaben shekara ta da goma sha tara. jaridar dai ta ruwaito majiya mai tushe daga hukumar zaben najeriya na cewa har yanzu 'yan majalisun tarayyar najeriya ba su yi gyara a dokokin zaɓe ba gyaran kuma da zai baiwa 'yan najeriya da ke zaune a kasashen ƙetare kaɗa kuri'u tuni dai hukumar zaben najeriya ta fitar da jadawalin zaben zaben da za a gudanar a shekara ta 2019 ita kuwa jaridar disney daya daga cikin manyan labaran jaridar na bayyana damuwa ne dangane da cigaba da yawaitan sace-sace ko kuma yin garkuwa da mutane da ake yi a sassa daban-daban na najeriya jaridar ta ce ko a kwanan nan wani dan majalisar dokokin jihar taraba honorable hose ebe ya rasa ranta bayan da aka biya makudan kudade a matsayin na diya domin a sako shi haka kuma an sace wasu amurka biyu da 'yan kanada guda biyu bayan kashe 'yan sandan da ke musu rakiya ko da yake dai an suko waɗannan turawa guda hudu jaridar dai ta bayyana buƙatar tashi tsaye ga rundar 'yan sanda da sauran jami'ai ne na tsaro a najeriya na ganin an kawo ƙarshen garkuwa da ake yi da 'yan najeriya musamman akan manyan hanyoyin ƙasar sai wani labari da jaridar daily trust rawaito da ke cewa kakakin shugaban ƙasa muhammadu buhari femi adishina ya musanta rahotannin da wasu kafofin yada labarai suka bayar cewa an naɗa rotimi a mece ministan sufuri a matsayin babban daraktan yakin neman zaben shugaba muhammadu buhari adishina ya bayyana cewa babu yadda za a yi a nada babban daraktan yakin neman zaɓe inda kuwa ba a gudanar da zaben cikin gida na jam'iyyar apc ba ballantana a da dan takara a ƙarshe sai jaridar da punch ta rawaito sashen binciken manyan laifuka na rundunar 'yan sandan najeriya na cewa ta kama akalla mutane ashirin da suka kware wajen yin jabin takardun izinin shiga ƙasashen yammacin turai kakakin sashen rundunar 'yan sandan na musamman audi lawal ya shaidawa jaridar a lagos cewa an kama mutanen ne a harabobin ofisoshin jakadanci daban-daban da ke nan lagos wanda kuma suka kware wajen yin takardu da kuma bayanan bankuna da na kamfanoni da na hukumar shige da fice na kasashe daban-daban karshen sharhin jaridun namu kenan na wannan safiya. To a gaida baban gida har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo muryar Amurka mai magana Malam Rilwanu Sa'idu Gairi a jihar Zamfara Najeriya. a yau ina son in yi kira ga mai girma gonan mu na jihar zamfara wato honorable abdulaziz ya abubakar shattiman mafara kuma gonan gononi a najeriya da cewa don allah mai girma gona ya kamata ka bi kadin aikin wutar lantarkin da ake muna a nan garin gayar ko kuma a nan yankin gayar wato gumi ta yamma domin wallahi aikin shekara da shekaru ya yi tsaye cik ba mu san dalili ba bayan mun ji labarin cewa ka biya wannan aiki na a jawo wutar lantarki daga karamar hukumar mulkin wuta gumi zuwa nan kauyukan da ke kan hanyar zuwa gairi baki daya don haka wallahi wani babban kalubale ne rashin wuta a gare mu ganin yadda muke da asibitoci makarantun ne kotuna da sauran ma'aikatan nan gwamnati masu neman a kawo wuta a sa domin ci gaba na haka muna fatan mai girma gona zai ji wannan koken namu na gode daga malam larawa da sa'idu gairi a jihar zamfara najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo muryar Amurka. Mai magana Malam Rilwanu Sa'idu Gairi a jihar Zamfara, Najeriya. A yau ina son in yi bayani ne ko in yi tsokaci akan matsalan nan da take ci take canyewa wato rikicin Fulani da manoma a nan arewacin Najeriya. Hakika ina kira ga gwamnatin tarayya ta Najeriya da cewa ya kamata ta miƙa wannan matsala zuwa ga sarakunanmu na gargajiya domin su kaɗai ne za su iya warware wannan matsala yadda ya kamata ganin cewa su ne mafi kusa ga wa'annan al'umma da ke zaman doya da manja. Ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. rundunar sojan ƙasar afghanistan ta kawo ƙarshen samami da 'yan bindiga suka kai da yammacin jiya lahadi a kan wani otal da ake kira intercontinental a birnin kabul wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama ya raunata wasu mutane ciki har da 'yan ƙasashen waje goma sha hudu sarki abdullah na jordan ya bayyana damuwansa game da shawarar da amurka ta yanke na amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila sarkin ya bayyana wannan damuwan ne yayin da yake tattaunawa da mataimakin shugaban amurka mike pence shugaban masu wurin jayi a majalisar dattawan amurka na jam'iyyar republican ya shirya kada kuri'a ya yau litani da rana na kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnatin amurka wakilan majalisar dokokin za su kada kuri'a ne akan tallafawa ma'aikatun gwamnati zuwa akalla makonni uku nan gaba kwana ɗaya bayan bikin shekara guda na tunawa da gangami da mata suka yi a nan amurka wasu sun kuma yi wannan gangamin a kasashen wato kasashen nahiyar turai To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Harande kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotannin da muka gabatar amma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Malam Sidi da haɗa shiri da ba da umarni da injiniyan mu Greg Burns alheri ke muku fata alheri.